a jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 69 cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau kuma za mu tafi farkon aya ta 70 a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والذين تعبدوا دينهم لعبا ولهوا وعبدوا الحياة تغني أنفسك نفس بما كسبت لهم su a matsayin la'iban abin wasa lahwan abin shagaltuwa wato a shagaltu a kyale su ko kuma a shi a matsayin abin yin wasa ba a gaske ba dukkan waɗanda suke rikan addini a matsayin abin wasa abin yi wa cewa ba gaske ba rabu da su a garabun ya, rayuwa ta duniya ta ruɗe su ta sa ta zama haka وذكر به أن تبصر نفس بما bihi, وذكر به كي يعزيز ya بجمع kai gargadi da alqur'ani da girma an kubu sana nafsun ka kasabat dan jin tsoron kar a mun rai zuwa ga halaka ka kasabat saboda abin da ta aiwatar saboda abin da ta gabatar na mummunan aiki kana alhamdulillah, ya zanto ba da wani ba Allah ba waliyun wato makusanci majibincin lamari wala tafi'un ko mafiki mai ba da kariya da zai ce tare rai daga ba ubangiji وإن تعجل كل أهل لا يؤخذ منها إن لا ذلك وكلم gabatar da kowace irin banza ba za a karɓa daga gare ta ba mutum ya bada dukiya don ya fanci kansa daga azabar Allah ya da ƴaƴansa ya bayar da abin da ya mallaka gaba ɗaya la yu'khadhu minha ba za a karɓa daga gare ta ba ulaika alladhina ubidu bima kasabu irin waɗannan su ne waɗanda aka miƙa ransu zuwa da halaka shi ne ubidu bima ka tabu saboda mummunan aikin da suka aikata lahum sharabun min hamim lalle suna da wani abin da na tabbataccen ruwa wa azabun alim da kuma azaba mai radadi bima kanu yakurun saboda abin da suka kasance suna yi na kafirci Ubangiji ta'ala ya faɗa wannan magana ga manyan jira ana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cewar waɗansu malamai kafin a shar'anta yaki kafin a shar'anta jihadi mutanen da suke wasa da addini dan addini a wato dinin mu anan gurin addini ko kuma mutanen da suke wasa da hisabi yayin da ka ba su labarin cewa akwai hisabi domin addini yana zuwa da malamin hisabi malik yawmi din wato kuma ne ke ranar sakamako ko ranar hisabi laraba suka ce kama ta dini guda ne irin abin da kai za a kasan ya maka da shi dukkan waɗanda suka rike ranar hisabi a matsayin abin wasa a ce da akwai kiyama sai su kanta ne da dariya a ce musu akwai hisabi da girgizar ayyuka sai su mai da abin wa abin wasa kyale su suka ce kalmar dalil ladina kyale su kyale waɗannan da suka rike addini abin wasa an faɗi ta ne kafin a shar'anta yaki kafin a shar'anta jihadi domin lokacin da aka ce a shar'anta jihadi ya ce manzon Allah ya ce su ya ayyuhan nabi jahil kuffar wal munafiqin wa qulub alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir fa idan salaka al-ashhur al-hurum فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرة تقول لعبت فرأنت بهذه بامة المكان ولا آية آية كما رمضت في وانا آية سنة ننبع شافي كبا أما أقل أيضا نجي جذل الذين تفضلوا بينهم كانت معنى نفذوا لدي كما رضا لا تذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهزهم الأمر كانت تتسجاد مويه burace burace na zuci ya ta galsar da su ya mantar da su lahira ba su aune ba sai mu zuwa kyale su su je dai kada lokacin da kake kyale su ya yi so ya kada ai ranar ku ya ta wannan ba kana nufin a kyale su ba an kyale nufin a ranar da shi a firgitar da shi saboda irin kyanin da aka masa duka da wannan zance kaga ayar ba ta ta mace amma fadin Allah ta'ala wa zikr bihi an tubtala al-ibtal wa la tubtala an tuslama nafsun bima kasabat kamar Abdullah da Abbas yace a dauke da amika ta zuwa ga halaka shine an tubu sanatu yi musu gargadi sun ga kun lokacin da za a mika yayi zuwa ga halaka a wata riwaya da Abdullah bin Abbas yace an tubu ba halaka bima kasabat wato za a ware to fili. filili yi musu gargadi sun ga kun ranar da za a yi ware halaka bima kasabat saboda abin da ta gabatar na mummunan aiki wadansu malamai suka fassara cewa an turtahana ko an tuhbata al-intihar da al-habdu sai yana nufin tsawon rai kama da da laifinta yi musu gargaɗi da alkur'ani tun kafin ranar da za a kama ne da laifinta tun kafin a tsaure ta tsauri da mari tsauri da hukumi a jefa ta cikin wuta a sakamakon abin da suka aikata Abdullahi ibn Kabir wato Al-Imam ibn Kabir Imam Ibn Kabir Kabir Abdul Bida yake dukkan waɗannan ma'anin mutasari ma'anoni ne makusanta juna in ka fassara an tuzu da shine an tusalama yayi an ta yayi an turtahana yayi an tuhbata nafsun bima kasabat yayi domin lalle idan kiyama ta zo ran da nafsu ta bata mummuna aiki za a nuna ta da halaka za a aure ta za a tsare ta za a kulle ta cikin azaba to kada duk kalmomin da yake ko duk san ta juna ne mai kana man dun Allah wali min malaki alanan da ya ta mutunci da zai kare ta daga azabar ubangiji sannan ba ta da mai ceto da zai cece ta daga azabar ubangiji akwai mai ceto amma ba za a bayar da dama ya ceci dukkan ran da ta mutu duka da kafirci dan ka'idar ce sai shine a samu darsa guda biyu sharadi na farko izini daga ubangiji zuwa ga shi mai yin cetan sawa mai yin cetan annabi na cikin annabawa wali ne cikin waliyai ilmi ne cikin shehuna malami ne cikin malamai ya zanto dai an ba shi izini kafin a ba shi izini ya iya yin man zallabi yusfa wa indahu illa bi izni ba wanda ya tafi yake to sai izinin ubangiji wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda ba wani mala'ika da zai yi ceto sai bayan Allah ya yi izini sharadi na farko ke sharadi na biyu wanda za a ceta din ya zanto Allah ya yarda da to wanda ko Allah ke yarda da shi shine mutumin da ya mutu da imani dukkan mutumin da ya mutu yana shirka mutumin da ya mutu yana kafirci ubangiji da Allah ba zai yarda ba Allah wala wannan ake nufi cikin sura ta wala illa wato ba za su yi kowa ba a cikin sunan anbiya wato ba za su yi kowa ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya dare ma din ce sai da izini shi kuma da za a ci sai Allah ya dare to kaga dukan wanda ba ba da izini a cikin shi ba ba za a cikin shi ba ko amma da izini da mai ci kai din ba ka mutu kan aikin da Allah ya yarda da ba sai kun yi kuto ba maka amfani ba sai mutum ya gidan wannan Allah ke amma an ba shi ba su tabi'in sai kun yi kuto ba maka amfani ba Allah sai ulaika alladhina qulu kullum ya kutu irin waɗannan sune za a daure su cikin azaba bi ma kasabu saboda laifin su ko kuma su bi ma kasabu sune za a ninka su da halaka saboda abin da suka aikata lahum sharabun min hamim wa azabun alimun bima kanu yasrun sai aya qul a'udhu min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa raddu 'ala wa ba'dathu بعد إذ هدانا الله فلنجد السهوة السيئة nad'u min dunillah to ya rinka kiran wani wanda ba Allah ba ma ba zai amfani mu ba in mun kira ko ba ya ikon cutar da mu mai tawaye mu ya dace ala asabina sai mu a mai mu baya akan digadigan mu ba da izhadan Allah bayan ku Allah ya riga manzon sai mana bayanin sa haka kawai mu koma tafarkin mata kan kallazi tahwatu shayatin fil ardi hayran kamar wanda da ya tsaro suka kawata masa munin abin da yake kai fil ardi a kan kasa suka kiraye shi zuwa ga halaka suka kiraye shi zuwa ga fada kuma ya bi su hayrana yana imautattu wanda ya imuwa lahu ashabu bayan ko yana da abokanai So ne masu wa'azi masu gargadi waɗanda Allah ya mutu gamu da kasar wajen hawa ta farko shiriya yi da su yadda ulahu suna kokarin kiran sa ila huda zuwa ga shiriya suna cewa da shi idina ta zo mu bi ta farko shiriya a can waje ɗaya da ke ɗanu kangararru suna kokarin hankalar da shi daga ta farko shiriya ɗin har sai hukun da haka har sai hukun da an ci wannan kururuwa ko ka ce ina hudan Allah huwa huda shiriyar Allah ba ita kadai ce shari'a banda shari'ar Allah babu wata shari'a wa umirna li nuslima li rabbil alamin mu an umarce mu mu yi kauya ne kadai ga ubangijin halittu abinda Allah ya saukar ta fuskar wahayi shi kadai za mu shi kadai za mu yi wa biyayya ba za mu tsaya mu fi kan zuciyar wani cikin mutane wasu cikin mutane ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ta harshen manzon tsira ga gaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda wannan aya take nufi bai dace ba da mutumin da yake kan tafarkin shari'a yayin da wani shirin zuwa ga mata biyu na duka tafarkin shari'a shi ne tafarkin Allah tafarkin manzon Allah yayin da mutum ya dora kan wani tsari na ibada ya ba ka hujja cikin alqur'ani ya kawo maka dalili cikin sahihin hadisi ya kafa maka hujja da fassara sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da tabi'ai da tabi'u tabi'ina to kaga wannan yana kokarin kora kana akan doren shari'ar musulmi Na akan abin da yake daidai amma ba yayin da wani ya zo ya kira ka zuwa wani abu daban sai yake ta kafa maka hujja ba da alqur'ani ba ya kafa maka hujja da mafarki an yi mafarki da shi wani wali wani yayi kaza ya kafa maka hujja da hadisai da ifai wadanda ba tabbata ba hadisai mawdu'ai irin na karya wanda aka dubina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya dauki abin da ake kira al-mutashabihat wato ayoyi masu kama da juna ko masu rikitar da mai karamin ilimi cikin alqur'ani ya kafa maka hujja da su dan cimma mummunar manufarsa na bid'a kuma sai ka an samu ta to ka ta kuma kusa na'am masu kira ilimi ne ko wanda zai kira ka ya kafar kuma da shi ko wanda zai kira ka ya kafar da shirya kullum mai kira ka ba kafar kuma da shi makamakon ka na kira shine alqur'ani hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Qur'an nan da hadisan a fassara su a sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'i ko wata aya da ya ba su ma'ana zai iya samun wani sahabi da ya riga shi fitar da wannan ma'anar ko wani taro na tabi'ai ko wani taro na tabi'u tabi'i kyakkyawan yayin da sahabbai suke sabani to sai a duba wa yadda sun dalili idan ko sun yi ijma'i to ya zama wajibi kar mutum ya fara da wani sabon zanti to ya akan nan sai dai ya faɗa abin da suka faɗa wannan shi ne kamar Na amma yayin da mutum ya zo yana baka labari yana baka tatsuniya yana baka labarin mafarki to ka ko ka babu wannan ba sai ke tsora ka kan tafarkin shirya ba ana da dole dunillahi ma kira wani wanda ba Allah ba ka farka du'a an ko zan ko du'a ibada ko zan ko du'a mas'ala du'a ibada wato ibada ne du'a da ma'anar ibada in ma bautawa wani wanda ba Allah ba sai zan ko ma'anar ayat amma idan du'a mas'ala ke nufin da ayat sai zan ko ma'anar ayat in ma roƙi wani ma kira wani wanda ba Allah ba da nufin ya amfanar da mu ko nufin ya kare mu daga cuta wannan wanda ba Allah din ba ma la yanfa wala wala yaqulu la ba ya iko amfanin mu ba ya iko cutar da mu har sai sun kira to kawo ba mu iko amfanarwa ba mu iko cutarwa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ku inni la amliku lakum darran wala haka Allah ya kuma umarci da Allah ya faɗa wa dukkan duniya sai da su la amliku lakum darran ni din nan ba iya mallaka muku wata cutarwa wala rakadan ko ba na iya mallaka muku wata shirya in ya zanto da shirya da amfani a wajen dai kuma da tunkarwa da tadewa baya hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani mutum ne dan falalarsa da matsayinsa za a ce yana da ikon da ko yana yi ikon da amfanar ko a zai iya baka wani abu ko da Allah bai baka ba ko ya hana ka ko da Allah da sarki ya baka bayan Allah ne la na al ma'afa wala mu'ti lima mana da wanda ba mai iya hana abin da ya bayar ba mai iya bayar da abin da ya hana subhanahu wa ta'ala shi saboda haka dai abin da aya ta gani da ta ala ce wani abin salata wa taqu ku tsayar da sallah sannan kuma ku tsoraci ubangiji subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi ilayhi tunzarun shine wanda za a tara ku zuwa gare shi gaba ɗayan wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bil haqq shi ubangiji shine ya halitta mai da kaskai bil haqqi ta hanyar gaskiya da adalci ko kace bil haqqi ma'ana ta hanyar ah, hikima akwai hikima da ta ya halitta mai guda bakwai ta kama guda bakwai لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله تعالى أحاط بكل شيء علما sai ya nuna muku yalwar iliminsa ya kuma nuna muku cikakkiyar kudurarsa wannan shine dalilin da yasa yayi sammai guda bakwai ko juma juma kasa kuma wata kasan wata lalle a cikin wannan akwai fadin ilimi sannan akwai girman kudura إذ تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أعطى بكل شيء علما نعم ويوم يقول كن فيكون ألانا الذي شيء أبو كذنجي كذنجي وتولان كان في يوم الجنة قوله الحق فقال سفاء أبو كذنجي da abin da ya faɗa haka za a zartar da shi malamai suka ce a ah, to kafin kiyama maganar Allah ba a bar zartarwa ba ne kiyama ba maganar Allah a bar zartarwa to sai dai waɗanda suke zartar da ita ya halifantar da mutane ne a kan kasa su kuma su za su zartar da dokokin sa to mutane kuma yi dole akwai mummunai akwai waɗanda suka ba mummunai ba mummunai ba jin tsoron Allah abinda duk Allah ya faɗa din su zartar waɗanda ba mummunai ba waɗanda ba sa jin tsoron Allah abinda Allah ya faɗa din su tsoron kai sai su ga aiwatarwa ga iya ce amma sun jayi da su kuma saboda kasancewar halin mai juriya sai ya kyale su bai gaggawar kama su azaba dan sa rai ko dan a ba su damar kila su ba kila su yi su amma a ranar da su kiyama abin da ya fada ba wanda ya ce saurin kai haka za a rasu da shi ne wa yau mai kulu kun fa kulu kauluhun haqqu a ranar da zai ce abu kasance ya kasance a wannan ranar ba dukkan maganganun sa ababen zartawa ne dan ba kamar maganganun sa bane da ya saukar a duniya waɗanda ya hanifantar da mutane dan su zartar su ku mutane iri biyu ne akwai mai biyayya akwai kangarare amma a ranar tashin kiyama shi ke zartar da komai da kansa subhanahu da ta'ala da ba kai za a zartar da za a iya ne ko abu ne ba wa lahu mulku yawma yunfaku fi sur shi ne ke da cikakken mulki a ranar da za a yi buta a cikin kafa nan ma malamin suka ce a ah, to kafin ranar da za a yi buta a cikin kafa akwai mai mulki banda Allah eh Allah ya ara mulki a hannun wadansu ya ce kullum lahumma malikul mulki tu'til mulka من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء في يدك الخير انك على كل شيء قدير يا تفتت اقوى ملكي اهل ولده وقال الملك ائتوني به استخلفت لنفسي فلما سلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ياتي سلكي ياتي الله da kansa yake من ملك ياتي ce wato wannan mai mulkin kuma kaga بني اما الله يعلم ملكي Allah ya ina ba da mai ya yi wa annabi ibrahim alƙawarin cewa zai sa su imam cikin mutane imama annabi ibrahim wa zurriyati a cikin zurriyata ubangiji ce la yanalu ahadu zalimin wannan mulki na annabta kenan sai adalai suke samu amma mulki da ba na annabta ba da adali da wanda ba adali ba da mummuni da wanda ba mummuni ba duk ubangiji ta ala ya bayar kowa ya dana a matsayin aro kuma a matsayin jarrabawa ranar tashin kiyama kuma ya amsa tambayoyi dangane da mulkin da aka bai ina faɗa mu to amma wannan shine hikimar a ce wato qauluhul haqqu wa lahul mulku yawma yunfaku fi sur shi ke da mulki a ranar da za a buta shi abin nufi ka san ranar da za a buta a cikin da ba ɗaya mulki a hannun Allah ke dai shi ke ba wanda ya so ya hana wanda ya so illa ya kada ya ara wa kansu ya dan wa kansu makamai da matsayi a duniya amma a ranar tashin kiyama babu wannan haram babu wanda za a bayar wani matsayi ko wani mulki gaba ɗaya mulkin a hannun Allah yake da a ce liman na mulkin yau babu mai anka ubangiji ce lillahi wahidul qahhar al da tujza kullu nafsin bima kasabat na zulma al yawma inna allaha sari'ul hisab ta haka take maliki yawmi din wato mun da ranar sakamako subhanahu wa ta'ala yau yau fa kafin ranar da a buta a cikin ba buta ta farko wanda kowa zai mutu da buta ta biyu wanda kuma kowa zai tafi dokan farko idan an yi fa ka'ida mun kama da mun da abdu illa man sha Allah wanda ke sama da wanda ke kada gaba ɗaya za su mutu wanda Allah ya so ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون سيكون أساسا ومدى مساعدا تبيو جد مساعدا تتاجع لبن الله لا أمس مساعدا إلى غدا نعم أول ولد سيا عم بكتب يسربيو أول ولد سيا عم بكتب سيا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم يستاهرة إذا هم بكتب to ana ta tsayawa ne akan tufafi din gaba daya amma idan an ambaci biyu akan ambaci ta farko ne wanda kowa zai mutu sannan a ambaci ta biyu wanda kowa ne a tare da juna wani baya riga wani zuwa da wanda ya mutu jiya da wanda ya mutu shekaran jiya da makon jiya da watan jiya da bare da bare wancan shekaran ɗari dubu da suka wuce baya duk waɗanda suka mutu har yanzu su je lahira ba suna wuri da uku suna barza wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'ath barza wata kada ce ko ka ce wata doda ce ko kai iyaka ta bar duniya ba ka ji lahira ba dukkan rayukan waɗanda suka mutu suna barza wata madakata wani inji amma lahira ba da a yi za fa inna ma huwa zajratun wahida fa idza hum bisahira duka ko tak malaika ne yi gaba ko ko da mutane sun tafi ita ce sun wani suka fi yi ukra fa idza hum qiyamun yanzurun wa wa da a kusa ne kuka wanda wanda aka haihuwa an daɗe a lahira an kwan biyu a lahira ba wanda ya yi lahira har yanzu da ka kowa ya farza wanda a wani ake ta barzahu asalin kalmar barza wato da haka ne zuwa amma ba hausa sai hawa ta sanda ita ce barzahu wato ya tafi barzahu ma'ana ya bar duniya ko da ya je lahira ba ce ina fata an fahimta ubangiji ta'ala wa lahul mulku yawma yunfaqu fi wato ubangiji ta ala ne ke cikakken mulki bai danga hannun kowa da ya farawa kowa ba ranan da za a yi buta cikin kafa mala'ika israfil zai yi buta cikin kafa manzo Allah sallallahu alaihi Sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake kaifa an amu yaya zan ji daɗin abinci ko abin sha ko dukkan wani abin holewa na duniya wa sahibul qarni qad taqama al qarna wanda aka yi buta cikin hoto ne ya sanya kafan a bakinsa wa anna jabahatahu ko wa ana jabahatahu ya riga ya lankwasar da kansa ya karkace yana jira a cikin dunsa ya huta da Allah ya mutum zai ji daɗin duniya idan yana tana wannan na menene zai ɗauke musu ke lokacin da kake tana wannan sai na goma lafiya ya sa kafa zai ji a ce huta ko ke huta alimin gaibi wa jihad ubangiji shi ne mutumin dai abin da ke tafi da shahada kuma ubangiji shi ne masanin abin da ke sarari da abin da ke boye da abin da ke bayyane da Allah ya ga mai shi da sani wa huwa al-hakim al-khabir Allah shi al-hakim mai hikima sannan kuma al-khabir mai baiwa bayi labarin abin da ke aikata ba hujja sai Allah ya إن قال إبراهيم أبي الله ta'ala wa qala ibrahim tunawa al'ummar ka lokacin da annabi ibrahim ya faɗa li abihi azar da mahaifinsa shine azar yake shi a tattaku asnama alaha yanzu ka yi kuma a matsayin alloli ka dauka cewa da da katako ko ka da dutse ko ka yi shi da kowane irin dangin abin da za a iya gunki da shi sai ka dauka shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke arzikawa shi ke amfanarwa أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين lalle ni ina ganin kai da mutanen ka kula cikin fata wanda yake mabayyana wannan shine mabudin wa'azin annabi Ibrahim da yawa mahaifinsa yana masa inkarin bautar kuma wato wannan ke nuna idan ka ya ga mahaifinsa akan halaka zai iya kiran ta zuwa ga tafarki madani dan ya ga lokacin zai kiranta kiran baya nuna ya kauta harshe a kansa sai iya kiran da ladabi sai ya kira da biyayya amma kuma nan take zai faɗa masa gaskiya ya tsaje masa ita ya bayyana masa munin abin da yake kai irin da suratu maryam ke bayani ya akatu bima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a ya akatu inni qad ja'a min al-ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan qawiyya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adabun min ar-rahman ya kula ne ke faru waliya kaga ya abin ba ya mahajina wato ya abin da nake maka ban daga matsayina na kai ku matsayin ka ba cewa ni da kai mun zama mutum da mutum a har yanzu mutum ne da kanka to ba ne da kanka ya abu ya mahajina lima ta'budu ma la yasma wa la yusir dan da kuku bautawa abin da baya bi baya gani wannan sai nuna yana daga cikin kamala ya zanto ana ji ana gani wanda baya bi baya gani kenan baya da kamala da haka ubangiji subhanahu wataala ya zaka samiya ya zama kuma albasir wala yughni anka shay'a dan da kike bautawa abin da ba zai wadatar da kai komai ba wannan ya nuna Allah kike wadatar da komai ya mana jira dan me kuke kaza dan me kuke kaza yayin kira da lafazi mai dadi a nan gurin sai inni araka wa qawmuka fi dawalin mubin lalle ina ganin kana kan fata kai da dukkan mutanenka Allah ya wa kazalika muri Ibrahim malakuta samawati wal ard kamar haka ne muka nuna wa annabi Ibrahim alaihi salam mulkin sammai da mulkin kasa lafazin malakut mubalaga ne na al-mulk wato mulkin sammai da mulkin kasa wal yakuna min al-mursalin domin ya kasance cikin masu yaqini wato mun nuna masa wani sashi na halittun sama ya gane hikimomin Allah wajen ginin sama din mun nuna maka wani bangare na halittar kasa ya gane hikimomin Allah wajen shimfiɗa kasa da bambanta yanayinta da bambanta amfaninta yanayi wato wani wurin kasar zafi wani wurin kasar sanyi bambanta amfanin da wani wurin sai dai a yi gini a kai wani wurin kuma a tuka kayan abinci wani wurin kayan marmari wani wurin ko sai dai a tuka fulawoyi a yi ado da su wani wurin sai dai a kyale filin Allah kawai a kalla amma ba zai tafi kowace irin zuba ba sannan ba zai tafi kowane irin gini ba duk mun nuna wa annabi Ibrahim tafkar da kaza wadanda malamai suka fassara malakutu samawat cewa wato an ba shi damar inda zai daga kai daga inda yake an ba su kai ɗan gani wanda zai iya hango har zuwa sama da bakwai da amma wannan maganar ba hadisi ne tabbatar da ita ba haka malaman tafsiri suke faɗin Allah ya ce malakutu samawar. bai dadar a wajen Allah bai ba da haka amma tun da mu samu hadisi kalala da ya bayyana hakan ba sai sa muke ta kadan kan sai dai mu faɗa abin da Allah ce malakutu samawar. an nuna masa wato halitta sam wani da aka nuna masa wato samawar kuma sammai amma da me da me aka nuna masa da wannan kuma Qur'ani da bayani ba amma dai mun tabbatar an nuna maka wadansu hukumomi daga cikin hukumomin halittar sama da kuma ƙasa wanda ya kula mana muke ne dan ya zanto cikin masu yaƙini dangane da kullum ubangiji da irada ta da kamar ta Allah ta Allah ke nan gari wurin da take duhu ka ra'a ka sai ga tauraro kala sai ya ce hada wannan shi shine ubangiji falamma afala idan bayan dare ya shuɗe tauraro kuma ya tafi a afala bi ma'ana gaba wa zahaba daga afala ya asiru haflan ko usulan bi ma'ana gaba ya tubu ko kuma zahaba ya zahaba a afala yayin da tauraro ya kau ya tsuya kala sai annabi Ibrahim ya ce la tuqul afilin dukkan kana san ababen da suke tafiya ubangijin mun ne ne ke rasa watan wata rana to kan mana sai na fi son wanda yake nan diman da'iman falamma al-qamara bazikan ana nan dare da ke tafiya ko dare da ke zuwa sai ya ga wato alifin wata a wata dare kenan bazikan ya kullu ya fito da haskansa kana sai ke habara wannan shine ubangiji falamma afala yayin da wata ma ya shuɗe ya tafi qala sai annabi ibrahim yace la illa yahdini rabbi to lalle fa idan ubangiji na bai ce da ni ba la akunanna min al-qawmi dawaliyan to lalle zan kasance daga cikin mutane batattu falamma ra'a shamsa bazatan wa da gari kuma sai da rana ta hudu kai da ya rana bazatan ta da ta hudu qala hadha rabbi sai ce to wannan shine ubangiji na hadha akbar wannan kam ya fi girma ay akbar min al-qamar wa akbar min al-kawkab wannan ya fi wata girma sannan kuma ya fi tauraro girma shine ma'anar hada akbar ba wai akbar da sifatin mutlaqa ba a akbar da sifatin khassa ma'ana ya fi wata ya fi saurari girma dan da kuka babu kallon rana girman ta ya dara wata kuma ya dara taurari ma afalat yayin da rana ta tafi kuma ita ma ya ga baya ganin ta qala sai ya qawmi ya fi mutane na inni bari'un mimma tusrikun lalle ni kana barranta daga abin da kuke hada Allah ne duk wani abu da za ku sanya wa Allah a matsayin kishiya to ni na jarraba ban ta tasirin sa ko kuna bauta wa tauraro na yadda da wannan akaran fari sai kuma na garfin tasirin tauraro dan da ba a gani a wani lokaci sai wani lokaci a ce ba da wannan mai bane a koyo sai na bai tantance da Allah ba wadan kun ku da wa wata kuma na jarraba na ga baya dawama wadan kun kuma rana duka da rana da wata din na jarraba suna gabata da goma ba ko yau ake samu ya zan idan bukatu sun kama ni da dare ina ce rana ce ubangiji na ayi ayyana lokaci ya zan idan bukatu sun kama ni da rana ina ce sauraro ne ko wata ina yake a wannan lokaci da haka waɗannan ababai da suka sa mun kishiyoyi da Allah ne bai yarda da su ba ni bari in ma su so na barranta da abin da kuka hada Allah to malamai sun tattauna dangane da ma'anar wannan dangan kamar ne Ibrahim ya faɗi wannan ne a matsayin yana mai yadda da allantakar tauraro da wata da rana daga baya ne ya gane rashin cancantar su ya yi kada ubangiji waɗansu malaman suka fi haka wato ya faɗa wannan zance ne nazuran na munazuran idan ce nazuran a matsayin mai yadda da haka sannan da karan fari rashin tabbatar rana da wata tauraro ne ya sa ya fito bai zan su ba waɗansu malaman suka fi a'a ya faɗa wannan magana ne don jin daɗin tattaunawa da abokin hukuma su sun yi da rana da wata da tauraro a matsayin alloli to sai su ni ma na yadda da su ba wai dan ya yadda da su ba har duki. amma dan su yadda da daga baya kuma in an zo inda zai nuna muku kasawar wata da rana da tauraro din sai ya bayyana muku shi da hakan ya zama hikima wajen su dawo ya a to aida tare da mu lalle da mun ka fara ne shi yasa ya kauce ko kuma sai kauce mu ji wannan suka ce ya faɗa ne a wannan matsayin da haka sai dan to ma'anar zan ce shi falamma falamma janna alaihim layl ra'a kawkaban kana hadha rabbi fi zamikum hadha rabbi fi ibadikum wannan shine ubangiji na fa ariyawar a aqidar ku ba wai wannan shine ubangiji na hadha rabbi ma'ana hadha akbar ai fi zamikum wa bi fi i'tiqadi yana faɗa mun bai dukkan wannan ya faɗa ne a matsayin mai mai yin munazara wato mai yin muqabala da su sai ya nuna musu kasawar allolin su wannan zance da na biyu zance na uku malamai suka ce ai asalin zancen ma akwai hamzatul istifhami wanda ake goge ta yidran zai ki falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala a hada rabbi akwai a wanda ake wata alama ce ta tambaya a cikin harshen larabci wata ita hamzatul istifham ita ce ummu adawatil istifham لذلك جاز فيها ما لم يجز في غيرها من بقية الأدوات kasancewar ita ce uwa ita ce shugaba a cikin tarihi na al-istifham ko a cikin alamomi na tambaya a larabci to shi yasa ya halatta a tafi ta cikin zafi wani lokaci a kawo ta a ita bisa kace falamma danna alaihi al-layl fa haka kuma qala hadha rabbi kamar da qur'ani yazo ha iya kawo kuma a furta ta falamma danna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala a hadha rabbi inda ba qur'ani bare wato ha iya kawo ta hadisi ina fata an fahimta kamar yadda wanda yake cewa badali min hami saman dina jammarat wa kafun tabibun dina bi balani fa wallahi ma adri wa in kuntu dariyan bi sab'in رميت الجمر أن بثماني والله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمر يدى تجيك أه، بسبع رميت الجمر أن بثماني أما جمتابي أما جمتابي هنا بدان بيضا نعم. رقوني وقالوا يا ويلد لا ترى رقوني وقالوا يا ويلد لا ترى فقلت وأنكرت الوجوه هم يعني أهموهم أما جمتابي أما ina ba da wato gina ya halatta ita da hannun istifhami a cikin ba da nan wurin tambaya yake a halara su yanzu na gina bijin nan haka da ya ga tauraro da ya a da ya ga wata a su wannan kuma gina bijin nan haka da ya ga wata rana a halara su na gina bijin nan ma'ana ta da ana tambaya ce ke yi tambaya ta nuna da ranar da wata da tauraro da ba da zama alloli falamma abrar qala ya qul kitta yake inni bari'un mimma tushrikun kaga ya riga ya mutu bayanan wannan zance shine zai kada cewa da asalin larabci daga shi kuma sai da ake kaddara hada rafi fi zalikum wannan dai shine ubangiji da aqida irin ta amma ba aqida irin ta ba ina fata mai ta amma a ce ta ya dauka cewa tauraro da rana da wata duka salloli ne wannan ya fito da bayan Allah ta'ala wa laqad atayna ibrahima rusulahu hakika mun baiwa annabi Ibrahim jiriya da kimci min qablu tun kafin ma ya zama annabi min qablu ay min qabli inzal alwahyi alayhi tun kafin saukar da wahayi akan sa jiriye ne kimtsatsi ne ibn kasir yake ai an ce kullu mauludin yuladu ala al-fitr dukkan ka dukkan jariri ana haihuwar sarkin sarki babawahu yuhawilanihi aw yusabiranihi aw yumajjisanihi iyayen da za su mai da shi yahudi ko su ko wakilan wato marikan in ba iyaye ya girma a hannun ba. ko su mai da kirista ko su mai da shi ba kama sun tajru fahimatu fahimatan jama'a hal tushituna fiha min jama'a sannan abu hore ce ikra wudu shikum فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم ولا حديث نفسه البخاري ابن كثير ya يا زنتو قوة a duniya. cikin gama garin mutane ana haihuwa ta kan sarki kan fitra ta musulunci da kuma ta a yi annabi Ibrahim a kai shirka ai ba zai yi ba an yi ba da aula annabi Ibrahim khalilullah ya kasance wuri da alal fitra wa ajin alal fitra hatta atahu al-wahy shi ne wala kada ajin Ibrahim an da min qablu na fada mai kuma ga shi a can in kafin a zo a yi magana da ya ga rana ya ga wata ya ga tauraro an ce wa kadalika nuri ibrahim malakut as-samawati wal ardi wa li yakuna min al-muqinin eh ya da cikin muqinin kuma ne da aikin da ba da kan kala hada rabbi ra'al kawar ba da kan kala hada rabbi ra'a kan ban kala hada rabbi bayan ya zama li yakuna min al-muqinin ya ga zai kuma abin da kuma mujadala yake da ba wai ya da shi da su bane ba abin da za a ambata nan gaba wa hajjahu qaumuhu za a ambata nan gaba kuma kai dan haka yake ummi ba ta turkon lalle na barranta daga abinda kuke hada Allah da shi a matsayin kishi sai take وعاده قومه وقد هدى lallai ni na fuskantar da fuskata lillazi fatara samawati wal ardi hanifa ga wanda ya halitti sammai da kasa ba tare da ya kwaikwaya a wajen wani ba hanifa ina mai bin miƙaƙƙen addini wa ma ana min mushrikin da dai bana cikin mushrikai bana cikin masu ta kaga wannan ya nuna ya fito da magana ne a matsayin mai munazara da su ba mai yarda da abin da ya faɗa din wa hajjahu qawm mutanansa sun yi jayayya da shi shi yana kokarin ya tabbatar da gaskiya su kuma suna kokarin su tabbatar da bata ashe ya halatta a yi jayayya cikin cikin musulunci tun daga lafa suna mai jayayya ba amma jayayya suna da duk wato ya halatta mai jayayya da ma'anar ka ce in ce kuma duk abin da zan ce ya zanto ina da dalili kai ma duk abin da za ka ce ya zanto kana da dalili kuma ya zanto manufa ta ita ce tabbatar da gaskiya kai ma ya zanto manufar ka ita ce tabbatar da gaskiya amma ba ta halatta in yi jayayya da kai kawai sai in kaya da kai a filin musu ba ta halatta in yi dariya da kai kawai sai in kaskantar da kai ko in ci mutuncin ka a gaban waɗanda suke girmama ko mutunci ko suke ganin mutuncin ka an kai ma baya halatta kai jayayya da ni dan wannan manufar manufar da suke sa a yi jayayya ita ce dan tabbatar da gaskiya ita kuma kalimatullahi hiya al-ulya dan kalmar Allah zan zo ita ce madaukakiya ba dai in dauka matsayina ba kai ma ba dan ka dauka matsayinka ba ba dai in girmama wata kungiya ko dariƙa da nake dangantuwa zuwa gare ta ba kai ma ba dan kungiya ko dariƙa da kake dangantuwa zuwa gare ta ba kawai sai ka bayyana menene dalili da nake sawa'un wannan dalilin duk yan kungiyar da sun da shi ko ba sai shi ba sai dariƙa da sun da shi ko ba sai shi ba kai dai gaskiya ne kake to wannan haka ake amma kaga da yawa daga cikin mutane ba sa yin jayayya da mutum kawai mutum yana jayayya ne dan ya kare wani matsayin wata martaba wani girman sa da yake ganin zai kuɓuce gaskiya da ta wahala shi bai dawo ba amma shi dai kare su matsayin sa sannan kare ya wani matsayi da ya taso ya gada a gidan ko yake kare su, ko matsayin sa shi kadai ko matsayin su, to ita kuma jayayya ana yin ta ne dan a kare gaskiya li yufikkal haqqa wa yumtul batil dan ubangiji ya tabbatar da gaskiya a gane ta Allah kuma ya rusa kariya ta hanyar jayayya wannan shine barba da haka lokacin da kai zo kana jayayya da mutum ba ruwanka da batun cikin ka na halitta ka ce masa dogo ko gajere ko baki ko bari balla tara kabilarsa ka ce masa bahaushe ko ne ko kanuri ko dukkan mana ba da ka danganta masa ko garinsa ko wani matsayi daga cikin matsayi na rayuwa da yake in ka ga mai jayayya ya da cikin wannan layin to ya kasa ne a wancan layin na farko layin kawo dalili in kawo dalili to sai ya fice ya shiga cikin rubuci sai ya fice su ko mabiya yawanci ba sa gane dan da ya shiga zaki, ka ya shiga cin mutuncin ka ya shiga kaza to kai sai kai shiru da kare dan ka san ba da dalili dalilin da ya ka amma idan shi ya isa abin ilimi sai kawo aya ya kawo hadisi ina fata mun fahimta wannan ana iya gane mai jayya in zai magana ta minti talatin minti ashirin ayoyi ne a hadisai maganganun sahabbai maganganun tabi'ai sauran minti goma su ne misalai na hankali idan ko da mutum ba da ilimi ya gane hankali wanda ke tsara da ilimi kuma ka ba shi jari na ayoyi amma da mutum zai minti talatin yana magana minti biyar ne kawai aya ta samu zuwa ko hadisi a'a sai dai kauce ya bada hanya masu tafiya amma ne sai ka ce masa kallar tariqa liman yabni al-manara bihi wa burud bi badrata haythu tarraka al-qadam ma'ana bar hanya masu bi su bi barka barkatuwa masu hannun jari su shiga kuma kai da bakar hannun jari sai ka koma gefe ina fata wa hajjahu qawmuhu mutanen da sun yi sa'in sadiki sun ce ya ce kana yake da su a duhajjoni billahi wa kana hadan in yanzu ba rinka mutu da ni cikin lamarin Allah in sa masa ya wa kana hadani bayan ko Allah ya riga ya ji ne ni ya nuna mun tafarkin shirya wala asabu ma ibul kulabi abinda kuke tsoratar da ni da shi cikin ababen da kuka sanya wa Allah ki to ni ba rin Allah wai kuke wani wani zai cutar da ni zai sa in talauke zai sa in makace zai sa in rasa kaza in ban tsoron wani malamin sun da kuke bai gidan dalili wannan malamin tsoron ka irin waɗanda kuke jin tsoron su kuna ganin wani ba ya sa a masa ba lillahi alladhi la ilaha illa huwa ban tsoron su ba sa cutarwa ba sa amfanarwa in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman dhal ladhi min ba'di wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ban jin tsoron abin da kuke sanya wa Allah na kijiyoyi duk abin da kuka ga ya same ni ba sai in Allah ya ga damar ya wace a wa kun da kullu yi ilma ilmin ubangiji na ya wasu komai ya kai ko ina wala da zakarun in ba za ku dace suna ba ba za ku hankalta ba wa a akrabu ma akraktu dan me zan tsoron abin da kuka sanya wa Allah a matsayin kijiya kuka ba shi dama cewa yana kike wa raya ai Allah kike wa raya yana alzawa yana sarautarwa sai an yi biki da za a za a tabi in mai mulki ya fice da kuma baya zuwa wajen sa za a ce shi daga mulki ko kamar gidan da mutane in ɗalibin ilimi ya fice da suka da shi ko zai tafi ba zai samu ilimi ba in ɗan kasuwa ne zai kai har kawai kuka rike da mutane kuka za su na jin tsoron babu wa kai ba a babu ma a albaraktum dan me zan ji tsoron abin da kun fice da tsoro dan ne haka idan ka ji tsoron kuma ne zan ji tsoron kuma idan ka ji tsoron hawainiya zan ji tsoron hawainiya dan ka ji tsoron sun mai kai tsoron wannan haka kawai ko sai ba asabu ba ashirku wala ta sabu da annakum ashirku billah ku ba ku jin tsoron kun sanya ma Allah ijiya damar Allah shi kadai kun ba ki kun ba wani kun sai da irin wannan damar iko Allah shi kadai kun ce ga wani ko suna da irin wannan iko ku ba ku jin tsoron lokacin da kuka yi sai ku dauka ni da na kangarewa wannan din ne ya kamata in ji tsoro ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم يكن به عليكم سلطانا ba ku jin tsoron kun sanya ma Allah kishiya irin abinda bai saukar da a kai ba fa ayyul fariqayn ahqqu bil amn yo wani bangare da cikin bangarori guda biyu ya fi dacewa da aminci in kuntum ta'lamuna in kuna da sani ku faɗa ku da kuke tsoron wani Allah ko ne za ku samu tsaro da security ko ne da nake yin tsoron Allah ne kai. ku da in za ku faɗi ku kira sunan wani banda Allah ko ranta da sunan wani wanda ba Allah wanda ba Allah ba dani bai kira sunan Allah shi kadai in zan faɗi in zan rantsi in zan roƙa in zan nemi amfani in zan nemi a kare ni daga hukunta Allah kadai zan kira da ni da ku wane ne ya fi cancantar ya samu tsaro da security ku faɗa min ji fa ayyul kai da haqqu bil amri abinda Allah Ibrahim ya faɗa masa na ba da Allah sai ya Allah ya bada amsa da kansa sai ya Allah ne na amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سنة وأن تكي إيماني كم غير إيماني ولم يلبسوا إيمانهم بظلم تتكرويا إيمان قد شركا domin na fasan kullum a nan ana nufin shirka dan yayin da ayat ta fuska sai ta hafe suka je wajen manzon Allah suka ce da shi ayyuna lam yuzlim aya ta ba amintacce ba jiriyayye sai wanda ya yi imanin da bai ya ji ba da zalunci a cikin mu wani ne bai kafa zalunci kansa ba wata rana mutum ya yi da sallah yana ji yana gani wannan kuma zalunci wata rana ya zake wa abin da aka haramta kuma ya san haramta wannan zalunci ne wata rana ya yi tsarki da wani wajibi wannan zalunci ne in dai mai cikakken tsaro da shari'a ne wanda ya yi imanin da bai ya ji da zalunci ba to a cikin mu ba mai tsaro ce dan ba mai shari'a dan kowa ya zalunci haka sabbin da wadana sai manzon Allah ya ce da su a zalunci da ku kuke tsammani ba shi aya take ne ku kuna tsammanin zalunci ayyuka na sabo aya kuma tana nufin zalunci kafirci sai wanda ya yi imanin da bai dirwa ya ce da shirka ba bai dirwa ya ce da kafirci ba yace ku tuji ba yadda zalimin bawa ya faɗa wa ɗansa ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim wato ya kai karamin sana kada kai tarayya da Allah kada ka sa masa kishiya yarka din nan babban zalunci Allah na nufin babban zalunci ko kuma kun fahimci karamin zalunci ina ba zan a ji abin da aya take ne na amanu waɗanda suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ba su garwaye imanin su ba da shirka tauhidi babu shirka karama ko babba duk babu imani san su wanda babu shirka to irin wannan ulaika lahum al-amn irin wannan su suke da tsaro a duniya da lafiya a duniya suna tsaro ba za a yake su wannan sana'a a kashe shi ko a riba shi duk yasa a matsayin gari ba za a kashe shi ko a wuce wuri ko a raba su da wata gaba ta ce sannan kuma a lahira suna da tsaro ba za su shiga ba sannan mun mu hudanu suna biyayyu a duniya suna tare da mummunai Allah ya wajabta wa sauran mummunai su zo su kaunace su taimake su sannan kuma a lahira suna cikakkiyar jiriya domin za a tsora su a akan tafarki na zuwa shiga gidan aljanna. Wannan suna da lafiya lamar amnu wa hum muhtadun abinda muka faɗa game daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya tafi mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh